الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الحمد لله الذي تفرد بكل كمال واختص بأبهى جلال وأعظم جلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بشريف السجايا وجليل الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار أيها المسلمون إن ظاهرة ضعف الإيمان مما يعانيه كثير من المسلمين وكثير منهم يشتكي من قسوة قلبه فتجد أحدهم يقول أحس بقسوة في قلبي أو لا أجد لذة للعبادات أو إنني أشعر بأن إيماني ضئيل أو لا أتأثر بقراءة القرآن أو غير ذلك من العبارات التي تدل على الاستشعار بضعف الإيمان وإن من مظاهر ضعف الإيمان الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات ومنها عدم إتقان العبادات وشرود الذهن أثناء الصلاة وتلاوة القرآن والأدئية ونحوها ومنها التكاسل عن الطاعات والعبادات ومنها حب الظهور والرغبة في الرئاسة والإمارة وعدم تقدير المسؤولية ومنها الشح والبخل بما رزق الله الإنسان ومنها عدم الاهتمام بقضايا المسلمين ولا التفاعل معها بدعاء ولا صدقة ولا إعانة وذلك من انفصام عرى الأخوة بين المسلمين عباد الله عليكم بتجديد الإيمان روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يقول بعض السلف من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 suna kokin bushewar zuciya za ka ji wani na cewa imani na baya da ƙarfi ba ni jin kuzari in lokacin sallah ya yi ban sha'awar karatun Alƙur'ani. ko na fi son in na tashi sallar dare sai in ji bani iyawa ko kuma iyakata da himmar ibada lokacin azumi ko kuma ka ji mutum ya ce wa'azi baya kama zuciyata da dai sauran irin waɗannan koke-koke waɗanda ke nuna raunin imani a cikin zukata akwai abubuwa da dama da muke yi waɗanda in muka dube su za su nuna raunin imanin da ke cikinmu akwai yawan saɓon Allah da farko in mutum ya yi saɓo zai rinka jin damuwa a zuci amma idan abin ya yawa a hankali sai mutum ya fara sabawa da shi ya daina jin damuwa idan ba a ci sa'a ba ma sai ya zan bai damu da ya bayyana shi ba sai ya fada cikin wani babban tarko na shedan dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu ummati mu'afa illal al-mujahirin duk al'ummata suna cikin rahama in banda masu bayyana sabo yana kuma daga cikin alamar raunin imani musulmi ya ga an saba ma Allah ya ji bai damu ba to ina kuma ga a ce ya ji daɗi ko ma har ya ba da gudunmawa akwai kuma rashin kyautata ibada ta hanyar ɗauko hankali da shagaltuwa a cikinta sai ka ga mutum na sallah bayan liman bai ma san raka a nawa an kai ba yana biye kawai in an duka ya duka ba don ya san abin da ake yi ba idan mutum na sauraron alkur'ani sai ka ga bai mayar da hankali ya ji umarnin Allah ko ya ji gargaɗi ko wa'azi ko jan hankali mafi girman wa'azi shine mutuwa amma a yau ko makabarta aka je ba za ka ga wani alamun karaya ga mutane ba wani ma ana makabarta aka sace masa hanset daga cikin abin da ke bayyana raunin imani mutum ya kasa damuwa da kubucewa aikin lada amma yana damuwa in yi hasarar kudi a da magabata yin wani su ya rasa raka a ɗaya a sallar jam'i wannan ya isa bakanta masa rai tsawon yininsa dubi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake game da masu jinkiri daga sahun farko a sallah yace la yazalu qaumun yata'akharun an as-saff al-awwal hatta yukhlifahum Allah fi an-nar wannan hadisi yana cikin sahihu targhib wa tarhib kuma imam abu dawud ya ruwaito shi yanzu Allah yace wasu mutane ba za su gushe ba suna jinkirin barin sahun farko har sai Allah ya wurga su ya zubar da su a cikin wuta da Allah tabaraka ta'ala ya bada labarin annabawa irin su ayyub da isma'il da idris da zunnun sai ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in sun kasance suna gaggawar zuwa aikin alkhairi kuma suna kiran mu masu kwaɗayi masu jin tsoro kuma sun kasance masu khushu'i da kankan da kai a gare mu yana daga cikin abin da ke bayyana raunin imani cewa mu ba mu gaggawa ga zuwa ayyukan alkhairi da ayyukan ibada kullum a makare muke zuwa yana daga cikin abin da ke bayyana raunin imani mutum ya sa su son girma ko sha'awar mulki da fata kullum ya zan gaba ga mutane wannan bai tsaya ga 'yan siyasa kawai ba hadda malamai da masu karantar da addini misali shi wani bai taɓa yadda ya zama mu duk inda ba shi an liman ba to ba ya sallah ko kuma in za a yi magana dole shi zai yi ko yana so in ya zo a tashi tsaye alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ke son a tashi tsaye in an gan shi to ya mazaunin sa a cikin wuta akwai kuma rowa tana daga cikin manyan abubuwan da mummuni ba ya sufaituwa da su tarbiyyar Alqurani ita ce mutum ya ɗauka arziki na Allah ne kuma duk inda Allah ya ba da shi to ya bayar ne don bayansa su amfana kuma addinin sai ɗaukaka yana daga cikin alamun raunin imani cika baki da faɗin abin da mutum bai aikatawa Allah ta baraka ta'ala yana cewa ya yi wa lazina amanu lima ta na ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an ta ma la taf'alun ya ku inda suka imani don me kuke faɗi abin da ba ku aikatawa kuma ya yi girma abin kyamai ya yi girma a wurin Allah wurin kafaɗin abin da ba ku aikatawa yawan jayayya da rigingimu a kan lamuran addini shi ma yana da gaske alamun raunin imaninmu akwai kuma rashin kula da al'amarin musulmi da raunin yan uwantaka ta yadda wani wato ba shi ma zai yan uwantaka a zuci game da yan uwansa musulmi bai damu da al'amarin musulmi ba ko ina suke sai fa in yana da wata dangantaka da su ya kuwa al'ummar musulmi dole ne kowa ya kula da ci gaban imaninsa da inganta shi mu sani cewa imanin babatun imani babatun zuci ne kawai ba ba kuma aƙida ce kawai aiki ma yana cikin imani ibada tana cikin imani kyakkyawar zamantakewa da kyautata hulɗa da jama'a da sauran ɗabi'u na gari kamar faɗin gaskiya da kiyaye amana da jin kunya da kamun kai da tausaya ma jama'a duk waɗannan suna cikin imani kuma kowane aikin imani ka ƙara imanin ka zai ƙaru daidai yadda ka ƙara shi kamar yadda sako kowane iri shi ma yana rauna da imani ya ku bayan Allah daga cikin matakan da ke kaifafa imani akwai karatun alkur'ani a cikin natsuwa da tuntunin ma'anarsa saboda alkur'ani waraka ne ga kowace cuta magabata ba su taɓa sakaci da wannan ba alhafiz ibn kathir da ya zo tafsirin suratu tur inda Allah ta'ala ke ta inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi yace sayyidina Umar radiyallahu an yayi rashin lafiya har ana zuwa duba shi akan karanta wannan aya lokacin da wato magabata suke karanta alkur'ani suka lura da ma'anonin abin da ke cikinsa wani daga cikin su yakan kashe dare gaba ɗaya yana bi ta aya guda yana wa'azuwa da lura da abin da ke cikinta na wa'azi da ma'ana akwai kuma daga cikin abin da ke karfafa imani ya kaifafa shi karanta ilimin aƙida ingantacciya wadda aka ɗebo daga alkur'ani da hadisi a cikin ta dai mutum ke sanin girman Allah da ɗaukakarsa ta hanyar sanin sifofin girma da ban sha'awa wanda ke sa masa son Allah da ganin girmansa haka ba ilimin shari'a ko wani iri mai zuwa makaranta da wuraren da ake bayyana magana Allah da manzo ba yadda za a yi zama ɗaya da wanda baya zuwa imanin su ba zai zama guda ba shi yasa yake da kyau <clears throat> malamai magadan annabawa su ci gaba da dagiya wajen buɗe majalisun karantar da aƙida da kaifafa imani da ƙara musulmi ƙarfin sanin Allah maɗaukakin sarki haka kuma yana daga cikin matakan kaifafa imani da rinka tuna mutuwa wadda kan iya zuwa kowane lokaci agogon da ke lissafin rayuwarka baya-baya yake tafiya kuma baka san ko karfe nawa yake gwadi ba wani wata ɗaya rage masa wani sati daya wani wuni ɗaya ka wani fa sauran awa ɗaya <coughs> amma bai sani ba zuwa ziyarar makabartu. Dai ma mamata addu'a shi ma yana kaifafa imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana izini mu ziyarci makabartu bayan da ya hana mu karanta ayoyi da surorin alkur'ani masu maganar mutuwa irin su qaf da waqi'a da alqiyama wal mursalati urfa da eh, amma yatasaalun idan sama'un kuwirat da sauransu wanda ke maganar alkiyama da mutuwa shi ma yana kaifafa imani kuma yana lankwasa zukata zuwa ga da'ar Allah a kuma yana rage mutum kwaɗayin duniya wanda shine babban abin da ke ci imani ya bushe zuciya akwai wasu ayyuka na zukata da ke kaifafa imani kamar son Allah da son manzon Allah da son mummunai a kullum idan zuciyar musulmi tara ta ga wani Allah ko ta cika da son wanda Allah bai so to imanin sai ka yi rauni a dalilin wannan kamar kuma miƙa wuya ga Allah da yarda da kaddara da dogaro ga Allah da gode masa duk waɗannan suna kaifafa imani ha kuma daga cikin matakan kaifafa imani mutum ya da ayyukansa na biɗan lada kofofin aljanna yawa gare su haka ba ayyukan da ke kai zuwa gare ta saboda haka ka ɗauki aiki guda ɗaya ka kuke shi kaɗai kake yi ka kwankwasa kowace ƙofa baka san wacce ce Allah zai sa kai dace a buɗe maka ba amma yana da kyau ga ayyukan alheri mu lura da gaggautawa kada a ɓata lokaci kamar da Allah ta'ala ce ku yi gaggawa zuwa wajen neman gafarar ubangijinku da samun aljannar da ta yi faɗin sama da ƙasa a kuma dage kada a fara a bari sannan a sa himma da ƙoƙari da kwazo da nacewa amma fa ba tare da an kai ga kosawa ba yana da kyau mutum ya saba da ibada ta nafila tsayayya wadda baya fasawa a cikin kowane irin yanayi idan kuma aka saba da wata ibada to duk lokacin da uzuri ya gitta sai a samu wani lokaci a ramkata wannan ita ce ɗabi'ar manzonmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da maganar ibada dole ne mu sani cewa Allah baya karɓar duk wani aiki wanda mutum zai yi in ya kasance ba bisa ga koyarwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk aikin da bai daidai da ibada ba bai daidai da sunna ba shi ake kira bid'a ibada ta kan iya saba ma sunna ta fuskoki kamar guda shida daga nan sai ta koma bid'a na farko idan jinsin ta bai daidai da jinsin ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi ba misali idan rana ta kama wata ni manzo Allah yace ai a yi sallah sai wani ya ɗauka kuɗi ya sadaka to ya yi bid'a haka kuma idan adadinta ya saba ma adadin da manzo Allah ya shata kamar 'in sallah kamar tasbihi na bayan sallah talatin da uku in ka kai su ɗari ko hamsin ko sittin ka kayi bid'a ko kuma ta saba manzon Allah ga wurin da wato aka keɓe mata idan ibada da ke da wuri ce kamar aikin hajji ba ka da inda za ka je ka yi tsayin arafa in ba filin arafa ba haka kuma in lokacin da ka yi ta ya saba ma lokacin da aka sanya mata kamar lokutan sallan farilla ba damar ka yi ibada ba a lokacinta ba haka kuma idan sifar da ka yi ta ya saba da sifar da manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam ke yin ta wato ka shigar da wasu kamanni a cikin ta kamar da zaka ji an ce yi wata sallah wadda zaka karanta qul huwallahu bakwai sannan in kai tasbihi goma sha biyar sannan in ka taso kai kaza da zarar sifar ta taso a sifar manzon Allah ta koma bid'a abu da shida shine dalilin da yasa kai ta misali ana hamdala in an yi atishawa bisa ga karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani zai yi atishawa sai ya yi tasbihi ko ya yi salati to anan bai yi ibada ba ya yi bid'a haka duk wata ibada da mutum zai jingina ga wani dalili ya mayar da ita buki ko makoki ko makamancin haka a cikin hasken wannan za mu fahimci bayanin da mujaddidi Usman dan Fodiyo Allah ya kara masa rahama yi cewa bukukuwan mauludi da ake a irin wannan wata da muke ciki bid'a ne da shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dalilai guda bakwai da ke samu kauce ma waɗannan bukukuwan da mutane ke yi a cikin wannan wata dalili na ɗaya kasancewa su ba su da asali cikin addini don kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba bai kuma yi umarnin a yi ba haka halifofi shiryayyu sai da na abubakar da umar da usman da ali duk ba su yi su ba haka dukkan magabata mutanen kirki irin su imam abu hanifa da imam malik ibn anas da imam shafi da imam ahmad ibn hanbal malaman musulunci mutane na kirki duk ba su yi wannan ba ba shi kuma yiwa a ce mun fi waɗancan mutane sanin shari'a ko son gaskiya ko gane yadda ake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu waɗannan bukukuwa an kago su ne a zamanin raunin addinin musulunci sa'ad da 'yan shi'a suke mulki su suka kago waɗannan bukukuwa kuma suka tilasta a rufe shaguna a rufe wuraren aiki a fito wai don a bayyana murna wato haifon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ku abin kirki ne ba zai 'yan shi'a su zama su suka kago shi ba abu na uku waɗannan abubuwa waɗannan bukukuwa tare da cewa ba a umarce mu da yin su ba sun yi kama da waɗanda kiristoci ke yi ma annabi isa alaihi salam a lokacin kirsimati alhalin ko an umarce mu da musaba masu abu na hudu babu wata tsayayyar rana da tarihi ya tabbatar cewa ita ce ranar haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wasu za su yi mamaki cewa ai ai an ce sha biyu ga rabiul awwal ne masana sun ce ƙarya ne ba sha biyu ga rabiul awwal aka yi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai maganganu da dama amma duk wannan magana ita ce ta fi rauni daga cikin maganganun da aka yi to dan me zamu mayar da wannan rana ranar biki abu na biyar inda bukukuwan nan masu kyau ne to yin su don tuna ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dacewa domin da aiko shi din ne rahamar Allah ta tabbata kamar yadda tabaraka ta ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ce wa ma khalaqnaka ba bai ce wa ma wulitta ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abu da shi da zaka ga akasarin masu mayar da hankali ga waɗannan bukukuwan ba su ma damu da bin sunan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sam suna da wasu shehunai da waliyai da wasu gausi da kudubi da makamantansu waɗanda suke jingina kansu gare su kuma suke bin al'amarin su ba al'amarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai zaka ga suna wuce gona da iri wajen waɗannan bukukuwa ana karanta abubuwan da ba a ma san ma'anarsu ba ko kuma an sani sannan an sa akwai gaza da barna a ciki amma an hakikance tun da an sa ba lalle abin da yake kamar waƙoƙin busiri wanda tarihi ya tabbatar da cewa ba malamin addini ba ne wani baban baɗe ne wanda ya zama shatan sa yana ci ga sarakuna da mawadata yana maula da ƙarshe sai ya tunani ya kamata yi manzo Allah irin wannan fadanci irin yadda yake zuga sarakuna sai zuga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan haka sai ya wuce tauhidi gaba ɗaya ya tsallake iyakokin da shari'a ta sa wajen girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi bayyana daga cikin waƙarsa shine inda yake ta ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hudusi alhadith al'amami in lam takun akhidan yawm al-ma'adi yadi safhan wa illa faqul ya zallat al-qadami fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min wal ga magana kamar zuma saboda zaki amma akwai dafin shirka a cikinta yana cewa ya akramal khalqi ya kai mafi darajar talikai mali man aluzu bihi siwaka banda wanda nake dogara gare shi in ba kai ba inda hudusul adisul amami duk lokacin da wata musiba ta cin mani kun ga wannan shirka ne in musiba ta cimma mai annabi ya karantar ayi a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ce in lam takun akhizan yawm al mahadi yadi fathan wa illa fa qul ya zallatal ranar alkiyama in baka kama hannuna kace ka yafe min ka gafarta mini ba to ran na dina bani na lalace wa ya kamata a nemi gafararsa sanai ce fa inna min judika dunya wa darrataha da duniya da lahira duk cikin karimcinka ne wa min ulumika ilmin lauhi wal kuma daga cikin bangare ne na iliminka ilmin lauhul mahfuz da alƙalamin da Allah ya rubuta komai da shi to me aka rage ma Allah kenan shi yasa malamai suka ce babu nau'in shirkar da babu cikin wannan baitoci guda uku akwai shirka a tauhidin rububiyya akwai shirka ta uluhiyya akwai shirka ta al'asma'u wa sifat zaka kuma tarar da yana da waya a waɗannan bukukuwan na mauludi ba tare da an shigar da wasu abubuwa da suke ajanabai daga addinin musulunci ba kamar raye-raye da makamantansu ya ku bayan Allah dole ne mutum ya rinka yana yi ba kansa hisabi yana duba ayyukansa don ya yi gyara dole ne kuma mu yawaita addu'a muna roƙon Allah imani mai ƙarfi wanda baya sassarcewa kamar da Abdullahi ibn Mas'ud yake addu'a Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ibn Mas'ud yana karanta suratul nisa kuma yana wannan addu'a manzo Allah ya tabbatar da ita kamar da yazo a cikin silsila as-sahiha daga ƙarshe ya ku jama'a musulmi ina son yi amfani da wannan dama don in bayyana cewa sakamako rajistar da muka yi fa ya fito kuma sakamako ne da muke shakka dangane da ingancinsa in ko har sakamakon yadda aka bayyanar da shi ya tabbata to ma'anar wannan shine an yi zaɓe an gama kuma shugaba mai ci a yanzu ya sake ci idan muka samu jaridan the nation ta jiya a shafin ta na goma sha hudu ta kawo adadin jama'a 'yan najeriya da suka yi rajista duk da yake ta kawo ƙuri'a miliyan 60 ko kuma rajista ta mutum miliyan 60 da da uku, amma a yau bbc hausa abinda suka ce miliyan 93 wataƙila akwai wani update abinda ya dame mu a nan shine ta wannan ƙuri'u sama da miliyan sittin, ga baki ɗaya jihohin arewa goma sha tara gami da abuja ta ashirin miliyan 28 ne muke da su da 'yan kai kaɗan idan aka kwatanta ƙuri'unmu ko kuma rajistan mu ta wannan shekara da rajistan mu ta shekara ta 2003 duk jihohin nan 20 da na zana, ko wacce ta yi ƙasa wanda an san cewa mu ne masu yawan aure mu ne masu yawan haifuwa ko mu ne aka sani da yawa a Najeriya a yayin da duk jihohin kudu ga baki ɗayansu duk sun gi sama bisa ga ƙuri'a su ta shekara ta 2003 misali a jihar abiya a bana tana da rajista ta mutum miliyan biyu da dubu ɗari biyar da hamsin da biyu da ɗari takwas da tamanin da uku a lokacin da kusan rabin haka take da su a 2003 miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da tamanin da biyar da ɗari hudu da ashirin da takwas bayelsa ita ma ta kusan ninka abinda take da shi a 2003 wannan yanayi idan aka amince da shi a nan gaba zai iya sa a tuhumci yawan mu a kidayen najeriya wanda kuma yana iya janyo a ƙara ƙirƙiro wasu sababbin hanyoyi na ƙara ƙuntata mana da danne da haka muna kira ga waɗanda suke faɗi a je daga wannan yanki da su fito su ƙalubalanci wannan sakamako tunda yake daman kowa ya sani matsaloli na tattare da wannan ƙidaya tun tashin fari misali waye san iyakar rajistar bugi da aka yi da kwamfitocin da sun iso su najeriya aka ce sun bace? mutane nawa ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas aka yi wa rajista a jihohin kudu wanda a nan profesa jega da kansa ya je nan more ya kama yaro wanda ya ce an da'aji ne ya hannun tama hukumar 'yan sanda rahotanni sun tabbatar mana cewa a jihar bayansa duk yaron da ya kai shekara goma sha ɗaya an masa rajista yaranmu masu nysc waɗanda ke wannan aikin idan sun yi magana sai a yi barazana ga rayuwarsu da suka kai ƙara ga hukumar inec hukuma ta ce musu ku tsare rayuwarku ku yi musu yadda suke su kowa ya san ce akwai matsaloli tattare da wannan kidaya saboda haka tun da wuri ya kamata shugabanninmu su fito su kalubalance ta domin a tabbatar da an yi abin da yake da sayyanci da inganci ya Allah kai mana kariya daga kowane irin sharri da ake kulla mana ya Allah ka ɗauki addinin musulunci ka taimaki musulunci da musulmi da masu taimakon addinin musulunci a duk inda suke Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil al-kufra wal kafirin wa dammir al-kafarata wal mulhidin wansur ibadaka al-mu'minin al-muwahhidin aina ma kanu ya rabb al-alamin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba ولا تتركنا في ضلال يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الآمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة إلا أنت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم وتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قد قامت الصلاة